Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna na Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Darasin mu ne yau zan nuna maka yadda zaka gyara sautin speaker ka na wayarka. Wani lokacin zaka ga ba speaker ka bace ta lalace. Sai ka ga mutum yana cewa ai speaker ta ta lalace, abu kaza ya lalace sai na kawai mai gyara. Wani lokacin duk ba wannan bane. Akwai wasu seta-seta da ake yi wanda dole idan ka tashi ka ji speaker ka tana wa'annan abubuwan ya kamata ka duba su kafin ka fara zarce hukuncin kan cewa zaka kai ta gurin mai gyara. Kuma zata idan kai wannan abin karar kiɗa ko wani abu na wayar ka zai canja zai dinka yin daɗi da wasu abubuwa to amma kafin na nuna muku guri da aka rubuta subscribe ku danna min shi sannan kuma ku danna min ƙararrawar sanarwa inda za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na ku biyo mu ku sha kallo to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda nace zan nuna muku yadda ka kara wa wayar ka sauti ma'ana sauti na speaker ka ya ƙaru kwalitin sa ya kara kyau to abu na farko da zaka fara sai ka shiga cikin play store ga mana cikin play store sai mu zo gurin sacin din na sai mu rubuta volume na gani booster gani good f kun gani haka sai ka zo kai sacin to kana sacin kun ga wanda zai fito maka gashi nan wannan gashi nan kun ga yadda icon ɗinsa yake sannan kuma mutum dubu ɗari uku mutum 373 ne suka yi reviewing dinsa sannan mutum miliyan goma ne suka yi abin da ya sama suka yi downloading dinsa kun ga ko application wanda za a ce mutum miliyan goma ne suka yi downloading har zuwa sama kun ga yana da kyau to kun ga wannan kuma mutum uku ne mutum dan shekara uku abin da ya sama shine zai iya amfani da wannan application din sai mu zo sai mu danna install a nan gurin gashi nan nan gurin haka kana zuwa kana danna install haka gashi nan haka sai mu jira ya gama yin installing gashi nan yana ta yi an ba mu 'yan mintuna bai shi da nauyi yan biyu ne ma kusan mb uku to gashi nan ya yi installing za ka iya bude shi ta nan kuma za ka iya bude shi ta can cikin waya to amma mu yanzu tun da mun riga mun dauko bari mu danna open mu bude shi kun ga gashi mun bude kana bude shi zai yi maka haka kun ga gashi a nan gurin mai rubuta kun gani volume booster is off kun ga ya dauke sai aka ce mai warning aka ce playing audio at high volume can damage your hearing or destroying your speaker otherwise damage your device if you find the audio scratchy or distorted you are likely using too high volume do you agree kaza kaza wannan suna ma gargadi ne kan cewa zaka iya fuskantar kara idan yana yin yawa zai iya baka matsala a kunnen ka ko wani abu to kowa ya san dama sound yana da matsala yana ba mutum matsala a kunne ko kara yana yin yawa ba daɗi ne da shi ba to amma wani lokacin za ga wayar ka speaker sound ɗinka ya yi ƙasa ba ka ji sosai sai ka zo kawai sai ka danna ok nan gurin to idan ka amfani da wannan application ɗin zai kara ma ta sai ka zo ka danna ok kun ga kana danna ga wani guri nan a nan nan gurin kun ga nan gurin nan gurin ga nan nan sai ka ja shi ka jawo shi irin nan gurin bari ku gani in ja ku gani me nake nufi yanzu barin kama nan kun gani haka wannan shi yake kara kun ga ta sama ya nuno mana volume booster dev is on kun gani anan to kun gani haka haka za ka rage haka za ka kara ya danganta da yadda kake son kara ka idan wayar ka sound din yayi kasa alhalin kuma ba matsalar speaker ba ce idan matsala ce ta hardware ma'ana sai an canja speaker wannan application din ba zai maka aiki ba amma idan kamar wani lokacin za ga akwai da ba su da speaker kara mai yawa sound din baya fitowa sosai sai ka zo nan gurin sai ka kama ka kara ka kara ka kara idan kana so ka kai shi karshe sai ka kai shi karshe ya danganta da yanda kake son jin sautin ka wannan haka shine to kun ga daga nan kuma ga gurin da aka rubuta settings a nan gurin gashi nan to sai kun dauka kun duba tukunna za ku ga me nake nufi kun ga yanzu gashi nan a settings muke kun gani me aka ce yanzu sai mu zo mu shiga cikin settings din nan ku gani haka kunga gashi nan mun shigo wannan duk wasu seta seta ne wanda idan ka zauna ka gani duk zaka fahimce su ra'ayinka ne duka dudduba ka gani saboda ra'ayina zai iya zuwa ba ɗaya da naka ba amma idan ka dudduba za ga me nake nufi sannan idan kai wannan amma abu mafi muhimmi duk baka buƙatar ka zo ka ƙara canja sita sita iyaka wannan bari mu koma baya ku gani iyaka wannan ɗina da ku gani shine abin da ya fi zama dole shine wanda misali zai rage maka sound zai ƙara maka idan application din bai maka ba ko kuma misali baka buƙatar karar sai ya ci gaba da ya maka sai ka zo nan gurin sai ka danna anan stop service din nan in ka ga dama kenan amma insha Allah ni na san kan cewa wannan application din zai muku amfani sosai kuma za ku ji daɗin sa sannan zan sa muku link din application din na ƙasan description duk wanda yake so sai ya shiga sai ya download din sa sannan kuma ku duba a ƙasa wannan yanzu kamar wannan application din a hakan minimizing ɗinsa kawai za ka sai ka yi haka ka bar shi in ka bar shi a haka to da ka je duk gurin da kake mu'amala na wajen kiɗa da wani kara da waye za ka ji duk ya ƙaru ya danganta daidai da ka kara shi ta cikin application ɗin nan ɗin kawai da ka tashi kun ga da na shiga ta sama ana cewa boost wannan gashi nan a nan gurin ana cewa is on kun gani idan na kara zai ce min is on kun gani haka to za ku gani ta sama kawai sai ka yi minimizing kun ga haka kawai da ka yi haka ka kara sautin yayin da kake so nan gurin kun ga kamar nan gurin gashi nan an rubuta 41% nan gurin kun gani to diyar da ka kara shi da zarar ka ajiye za ga percentage in a nan gurin gashi nan to yanda kake so shine yawan yanda zaka bar shi sai kawai ka yi minimizing a haka kana minimizing duk abin da zaka yi to zai yi To jama'a da fatan kun ji daɗi abinda na koyar da ku guran da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita yana roƙar ka da kai subscribing channel ita sannan kuma ka danna mun ƙararrawar sanarwa nagode